Lesson 6 Dialogue on Greetings Mutane biyu suna gaisuwa. Peace be with you. Salamu alaikum. Salam alaikum. And also with you. Amin alaikum salam. Amin alaikum salam. How did you sleep? Ina kwana? Ina kwana? In health. Lahiya lau. Lahiya lau. How's the work? Ina aiki. Ina aiki. I'm grateful for the work. Aiki da goodia. Aiki da goodia. How's the tiredness? ina gajiya no tiredness babu gajiya babu gajiya how's the family Inagida. Inagida. the family is in health gida lahiya lau gida lahiya lau how did you pass the day? Ina ini. Ina ini. In hell. Lahiya See you later. Say anjima. Say anjima. Okay, see you later. To, say anjima. To, say anjima. Salamu alaikum. Amin alaikum salam. Ina kwana? Lafiya lau. Ina aiki? Aiki da gajiya. Ina gajiya? Babu gajiya. Ina gida? Lafiya lau. Ina ini? Lafiya lau. Sai an jima. An jima da yawa.